Matasa da siyasa. sauraro assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da kai a cikin shirin matasa da siyasa shirin da kan nazarci al'amuran matasa baki ɗaya. kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet www.dalafmkano.com ko ta shafinmu na YouTube tare da bayyana ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook wato Dalafm Kano. shirin na wannan mako za mu ji irin matsalolin da ke dakile matasa shiga cikin al'amuran siyasa. Shin ko akwai wasu matakai da ya kamata matasa su bi yayin yakin neman zaɓe za mu ji a cikin shirin har ma da yadda siyasar ɗalibai ke rikidewa tana komawa siyasar gari ku dai ku biyo mu wanda ni ahmad rabiu jayan zan jagoranta Shirin a wannan mako zai yi duba ne kan yadda matasa ke fuskantar matsaloli, musamman wajen shigar su cikin siyasa da kuma al'amuran jagorancin al'umma. Wani bincike da shafin researchclue.com ya gabatar, ya gasa bangarorin da matasa ke fuskantar matsaloli kimanin takwas, wato bangaren ilimi da bangaren iya magana da dai sauran bangarorin rayuwa, wanda ke ɗamfare cikin harkokin siyasar matasa. Cikin wancan bincike dai, an nuna cewa mafi yawan matasa kan kaucewa shiga cikin al'amuran siyasa wanda rahoton ke cewa matasan duniya kimanin kaso saba'in da uku cikin ɗari ba su damu da shiga cikin harkokin mulki ba ko da dai yanzu haka ana ganin wancan kaso ya ragu musamman da ake kallon matasan wannan lokaci sun fara yunkurowa sai dai kuma wani abu da ake ganin yana matukar taka rawa wajen dakile matasan shine yadda wasu daga cikin jam'iyyun ƙasar nan suka sanya kudaden fom ɗin takara da tsada baya ga amfani da matasan wajen cimma buri na siyasa wanda a wasu lokutan ake barin su da kuturin bawa to amma kowane irin tsari ya kamata matasan su ɗauka a wannan lokaci da ake kallon an buga gangar siyasa a Najeriya Comrade Adamu Beci guda ne cikin masu nema wa matasan ƙasar nan makoma ya bayyana wa abokin aiki Abba Haruna Idris yadda suke kallon batun. To wannan ai ba wani boyayyen abu bane wani abu ne wanda yake sananne wato domin duk wata demokuraɗiyya ko lokacin da za a ce harkar zaɓe ya taso mutukar babu matasa to za ga abubuwan ba sa tafiya kamar yadda ya kamata. Su kansu duk wanda yake takara su da kuma duka su kansu wanda suke harkoki na siyasa din sun sani kowanne abu za a yi shi yana ƙarƙashin abin da ya shafi matasa ne. Wato abubuwan da ake amfani da matasan nan suna da yawa. Gidan ka kula matasan da su suke amfani wajen liƙa fastoci da Banoni a cikin gari matasa da su suke amfani wajen tallace-tallace hatta a kafafen yaɗa labarai matasa da su ake amfani wajen yakin neman zaɓe saboda matashi ne yake da kuzari da karsashi da ƙarfi wanda za ka yi ni yana maka ihu yana maka wasu abubuwa waɗanda ya suke sa su kuma matasan ne ake sa suke shiga lungu da saƙo domin zaƙulo musu mutane domin tallan su amfanin da ake da matasa ba za su iya ƙidadduguwa ba kuma da matasan nan ake amfani amfani wajen raunata abokan hamayya ko abokan adawa ko kuma waɗanda ba sa jam'iyya tare sannan da matasan nan ake amfani wajen duk yin wani aiki wanda za ka iya kallonsa na ta'adda ko wanda za a ce masa tur da wannan ayyuka da aka yi da matasan nan ne ake iya amfani da su wajen a ganin bukata ta biya babu wani ɗan siyasa babu wani wanda yake takara a kowace irin jam'iyya Ka ga yana jin cewar yana da tabbacin zai iya kai bantansa idan bai ga zunzu zurutun tarin matasa a bayansa ba ba zai taɓa yiwa ba duk wanda ya ganshi da tarin matasa to shine yake sa rai shine yake da shaukin cewar zai iya samun dama zai iya samun nasara ya ci wannan zaben ko filin zaɓe ka je mafi abin da zaka iya fahimta shine kaso 60 zuwa 70 na waɗanda suke fita su zaɓe mata ne da matasa su ma matan za ga matasa ne a cikin su sun fi yawa to kaga idan ka kalli ga baki ɗan gurungum za ga harkar zuwa cin zaɓe ko samun nasara shawara a gwamnati tana tare da matasa kuma wannan matasan abin takaici mafi yawanci 'yan siyasar mafi yawanci ban ce ba nagari ba amma mafi yawancin su matasan ba sa amfani da su ta hanyar da ta kamata suna amfani da matasan ne wajen su siyo kwayoyi su sai musu makamai su kawai a lokacin ne suke iya janwo su a jikinsu amma da zarar bukata ta biya da zarar an ayyana su a matsayin wanda suka ci zaɓe an yi rantsuwa sun shiga ofis to kuma daga lokacin sun shiga wasan buya da su da matasan sai lokacin da dama irin wannan ta kuma dawa bayan shekara hudu sannan za ga suna kuma neman wannan matasan suna kuma jan wasu a jikinsu domin wannan ayyukan da na lissafa da za su iya musu lokacin ya domin idan ba matasan ba babu wanda za su iya musu wannan aikin har kuma su iya samun nasara su iya samun damar da za su iya biyan bukatunsu su kai ga madafin da suke so su kai. Wataƙil wani sai ce akwai kwamitattuka da sukan kafa wanda ake tsirma matasan a ciki shugaban kaza ko kuma shugaban yaƙi da kaza ko kuma shugaban ɓangaren mazaɓar kaza wanda ake tafiya da su kuma ga cewar watakil ana ingiza musu kuɗi domin kaiwa ga gaci anya a ce matashi baya wato ba a sashi a gurbin da ya kamata <laughs> wato wannan ka zo min wata gaba wadda take ita ma muhimmiya ce ai maganar ana ingiza musu kuɗi wannan ka ajiye ta su yan siyasa wato ni kullun na faɗa yanda yan siyasa suke jajircewa akan neman mulki da haka kowa zai jajirce akan sana'arsa ko akan aikinsa to da duk matsalolin da muke fama a ƙasar da ba za mu same su ba ban taɓa ganin mutanen da suke yin abu da gaske kamar 'yan siyasa ba 'yan siyasa ba sa wasa wannan yasa za ka ga abin ta takaici su kansu matasan sai ka ga kamar ba su san me yake musu ciwo ba misali yanzu sai ga matashi wai ya sa a social media ko ya zo gidan rediyo ma yana cewa wai a taya shi murna wai an naɗa shi a kwamitin matasa ko an naɗa shi a kwamitin social media ko an naɗa shi a kwamitin security ko an naɗa shi a wani kwamiti na daban ko an naɗa shi a kwamiti wani research ko wani duk kuma wanda 'yan siyasa suke iya ba su suna mobilization ne new media ne media année print media ne youth ne haka za ga suna ta naɗa wannan kwamati kwamati kwamati kwamati wato abin kalla shine su kansu yan siyasar idan ka kalli duk matashin da ga sun naɗa shi a wani kwamati sai ga wannan matashin tabbas yana da wata gogewa da wata ilhama da wata baiwa ko ta ilimi ko ta kazar-kazar ko ta iya magana ko dai ya tashi ya aiki kwatankwacin aikin da aka sashi amma abin takaici sai ga lokacin da aka shiga gwamnati ko lokacin da aka ci mulki shi wannan matashin ba a kirawo shi ba ba ba a neme shi ba ba a ma san inda yake ba waya ma idan ya kira ba za a ɗauka watakila daga lokacin da 'yan suka ci mulkin ba ma shi da nambar da su 'yan siyasan ma zai iya kira ya same su ina kira ga matasa da babban murya ya kamata ka gane cewar yanzu idan an zo an ce an naɗa ka a campaign council ko a menene ogana duk dai wani suna da 'yan siyasa suke iya ba wa kwamitin yakin neman zaɓe an sa ka a ciki to sai ke kanka tunani a ah, daman wannan da ya yi mulkin shekara hudu ko shekara takwas ko shekara ɗaya ma'i ya san da ni ya san da muhimmanci na ya san zai iya zakulo ni ya san ina da wata dama da zai iya ba zai kalla to a cikin damammakin da ya samu da me ya taimake ka ya taimake ka ta fuskar ilimi ko ya taimake ka ta fuskar abin yi ko ya taimake ka ta fuskar wani abu wanda zaka dogara da kanka ka taimaka wa yan uwanka da iyayenka da dukkan wani wanda yake da alaka da kai har da society ɗinka da unguwar da ka fito duk babura da motoci da ake bayarwa duk ba taimako ba ai ina faɗa ai dan siyasan da ya zo ya ɗauki ba babur ko mota ya baka a cutan kai ta yaya za a yi musamman ma a wannan lokacin da shi kansa babur ko mota magana yake yana buƙatar kuɗi zaka ci gaba da zuwa masa mai zaka ci gaba da sai masa taya zaka ci gaba da yi masa juye akwai dai services na yau da kullum wanda mutukar zaka yi amfani da wannan abin hawan da dan jasan ya baka yana buƙatar a ce kana da sana'a to ta yaya baka da sana'a zai zo ya ɗauki babur ko mota ya baka ai ya daɗa kashe maka zuciya ne mu 'yan siyasan mu ba babur ko mota muke so su bayar ba abin da ake ake da bukata ka gina dan adam kamar abin da bahaushe yake cewa da ka ba wa mutum kifi soyayye ko gasasshe a baki wanda ka nuna masa yadda ake kamo kifin shi ma ya kamo da kansa watakila in ya tashi kamowa ba zai kamo guda ɗaya ba ko biyu zai iya kamo wanda zai gasa ya ko ya soya ya ba wa 'yan gidansa har da maƙwabta amma gefe guda ana ganin kamar matasan sukan dan rabauta da ofa ta aiki a bangaren ko harkar ɗamara ko kuma wani bangaren na aikin cikin ofis to wannan ai wasu 'yan kalilan ne daga ciki zaka ga wanda suka iya samu ofa din ta maganar ayyukan damara din da kake magana sai ka ga a fadin karamar hukuma tana da matasa kamar dubu ɗari biyu waɗanda ba su da aikin yi wanda ba su da madogara waɗanda ma suka iya yin karatun kenan amma za ka samu an ɗan majalisar ko ma menene ya iya samu ofa guda goma ko guda ashirin to kaga bai kai 1% na adadin matasan da ake da su ba. Amma ba an yaba ba. A me ai ba abin yabawa ba ne ai ba wai wani burgewa ba ne dan ka ci da kanka a gane ba wai burgewa ba ne dan ka ci da kanka. kanka so ba wai kuma wani abin alfahari bane don ka ci da kanka kai ne ka zo ka ce a baka aiki ne ka zo ka ce a baka ka cancanta ka iya kana da lafiyar da za ka yi kana da karfin da za ka kana da ilimin da ka yi aka ce a'a ka ce lalle kai sai an baka kuma dan an baka ka je yi wannan aikin dole ne a zo a ce a yaba maka ko a burge a'a ina shi fa shugaba bawa ne na al'umma duk shugaba yi yake yi domin ya nemi tsira a wurin Allah domin ya sauke nauyin da al'umma suka dora masa wannan makoman matasan da ake gani ake yake wasa da ita ina faɗa ina ƙara faɗa wala duk wanda yake ganin ya ɗauki ƴaƴansa ya kai su kasashen waje sun yi karatu ko ya killace su ko ƴaƴansa ba sa samun damar su shiga cikin matasa waɗanda suke ƴan shaye-shaye da suka mai da su ƴan shaye-shaye ta ƙarfi to ya sani wannan ƴaƴan nasa ko mai jaran daɗewa zai bar mulki ko mai jaran daɗewa zai bar duniya wannan ƴaƴan nasa za su fito cikin al'umman mu ne su rayu kuma irin wannan tarbiyyar da iyo wa'annan ƴaƴan talakawan da ya samu to shi ma nasa sai sun sun ɗanɗano wani abu daga cikin wannan sakamakon komai daren daɗiya mafi karanci abin da muke duk wanda izalinci matasa duk wanda isa matasa a hanyar shan miyagun ƙwayoyi duk wanda isa matasa a sara suka duk wanda isa matasa a kan harkar kone-kone da sare-sare dalilin siyasa muna addu'ar Allah maɗaukakin sarki kada Allah ya ara masa dama ya ba shi damar da zai jara gaman mu ko ta mulkin mu domin Allah ya ba shi iko da mulkin mu lafiyar mu da dukiyar mu da hankalin mu da tunanin mu da duk abin da yake yana da alaka da cikin dalilan da suka sa dan adam ya zama mai mulki to yana hannunsa saboda haka ba ma fatan wanda yake da wannan halin da wanda yake da wannan ɗabi'ar Allah ya bashi wannan mulkin ga misali wani sai ce su kansu matasan da watakil yanzu an kada gangar siyasa wani jan hankali ko kuma kira za a yi gare su na ganin cewar sun gugujewa wannan batutuka da kai na cewar wa'inda ko kuma shugaban da zai zo da irin wannan fasali kada a waiwaye shi ga misali shine abin da ake ta faɗa kullum ka sani a matsayinka na matashi wannan damar ta wannan zaben ita ce take da alaƙa da rayuwanka idan ka zaɓi shugaba ingantacce ka zaɓi ilimi ingantacce ka zaɓi tsarin kiwon lafiya ingantacce ka zaɓi tsarin tsaro ingantacce ka zaɓi wanda zai adana maka tattalin arzikinka ka samu abin yi kuma ka samu zaman lafiya amma idan ka biyowa naira dubu biyu dubu ɗaya abin ta takaici ranar zaɓe har naira ɗari biyu suna iya ba wa wani ya je ya zaɓi wani domin ya sirar da yancinsa to duk matashin da bai kiyayi siyasar kuɗi ba bai kiyayi sara suka ba bai kiyayi duk wani abu na nau'in daba da wani abu wanda zai zubar da mutuncin wa tarbiyya wa addini da al'ummar da ka fito to mu sani cewar wannan halin da muka tsinci kanmu a ciki wallahi farawa muka yi matasa wajibinmu ne Wajibinmu ne muna kira idan ba mu babu wanda zai iya mana tunda a yanzu shugabannin mu mafi yawancinsu da dattawanmu mafi yawancinsu akwai nagari amma mafi yawancin sun gaza domin da sun yi abin da ya kamata da ai ba mu tsinci kanmu a halin da muke ciki ba to lallai wajibinmu ne da wannan hanya ita kadai ce za mu iya canza abin da ya kamata mu canza mu kawo abu nagari idan ba mu canza mun yi abin da ya kamata ba to mu sani cewar yaran da za mu haifa nan gaba ba musu adalci ba ba wai ga iya wannan ba shi ma dai Comrade Al-Amin Albarra ya ce akwai wasu abubuwa da ya kamata matasa su an kare da shi ga dukkanin wanda ya zo neman su yanzu a najeriya dukkanin wanda ya dogara da gwamnati to ko shakka babu kwabarsa za ta dinga yin ruwa kuma zai dinga shan wahala musamman in kai la'akari da wato matsalolin yanke-yanken albashi da ma'aikatan gwamnati suka tsinci kansu a ciki to balle kuma wanda ike shi ba ma ma'aikacin gwamnati ba ne kawai ya kwallafa ransa da bin ofishin 'yan siyasa da bin ɗan takara da wasu abubuwa da marasa daɗi na ɗabi'u kamar na bambadanci ga su waɗanda suke cikin gwamnati ko kuma waɗanda suke cikin wato mukami na siyasa wannan abu ne wanda yake zai zama kalubale ga matasa to dukkanin wani wanda yake sa ran zai dogara ga gwamnati to lallai zai zama wata rana ya tsinci kansa a cikin wani yanayi na koma baya zai ga ƴan uwansa waɗanda suka dogara da neman na kansu sun tsere masa sun yi masa nisan da sai ya daɗe yana nadama sosai da sosai maganar kamar gwamnati ita ce uwa ga kowa da kowa baka ganin wala'alla ita ma gwamnatin tana da nata haƙƙin wajen nema wa matasan abubuwan yi to ai gwamnati ita ce uwa ga kowa abinda ake nufi shine matsayinka na mai wata sana'a ko matsayinka na mai wani kere-kere ko matsayinka na mai zuwa yayo safarar kaya to gwamnati ta zo ta saru wannan abin da ka kera a gurinka matsayinka na mai yin sana'a yayo safarar kaya ana nufin gwamnati ta zo ta saru wannan kayan a gurin ka da rarrabawa al'umma kaga ta nan ka samu karin ciniki kuma an ƙara haɓaka sana'arka amma ba a dogara lalle lalle sai gwamnati ta bayar da nata aikin ba ko shakka babu wannan aiko ma baya ne kuma duk wanda ya kwalla faransa ga bin ofisoshin gwamnati ai duk gasu nan muna kallon su wasu ma za ga ana kiran su da suna yan jagaliya hatta ma waɗanda suka yi karatu din waɗanda suka dogara ga yan siyasa ko kuma suka dogara ga bin gwamnati za a gan su a wani yanayi na wahalta maimakon kai da kake da ƙarfi da hikima da ilimi ilimi da basira da jini a jika ka mai da hankali wajen neman na kanka walau sana'a walau kere-kere abubuwa dai ga sunan da yawa wanda in ka tsaya ka mai da hankali a kan wannan sana'ar taka su da kansu waɗanda suke cikin gwamnatin suke da mukamin za a ga suna sha'awarka suna ma neman ka ko dan wato ɗaukakar da Allah ya yi maka da nasibin da kake da shi a wannan sana'ar da kake yi sai ga ga komai na rayuwarka kafi karfin sa ma za ga kana taimakawa wasu da yawa za a ga masu sana'ar ai za a ga mutum ɗaya yana da yaro bakwai yana da yaro biyar to kaga inda ya tsaya da mutuwar zuciya za a ga shi kaɗai ma fama zai dinga ga misali akwai kasashe da dama da zaka rinka ganin kamar suna shigo da matasa cikin al'amuran gudanarwar mulkin kasashen kuma za ga ana samun ci gaba matuka baka ganin yanzu idan aka ce matasa ba za su shiga cikin al'amuran mulki ba abin kamar za a samu na kasa da sauransu siyasa a bace mai kyau amma za ta fi kyau idan mutum yana da abu biyu abu na farko idan mutum yana da sana'arsa ko aikin yinsa abu na biyu kuma idan mutum yana da wani wanda zai tsaya masa ya ɗauki nauyinsa to a yanzu yanayin da muke ciki a najeriya duk wanda yake siyasa za ga cewa ko da yana da mai gida ɗin an bar shi kuma baya domin shi ba shi da ƙarfin da zai ɗauki nauyin kansa a wannan siyasar yanzu kuma siyasar najeriya ta riga ta zama ta jari in za ka tuna a baya ai lokacin da marigayi murtala muhammad ya shugabanci najeriya shekararsa ashirin da biyar a duniya amma yanzu yau a najeriya yana matashi yana matashi amma yanzu matashi dan shekara 25 ko kansila ma bai isa ya zama ba saboda waɗansu 'yan jari hujja sun riga sun shiga cikin gwamnati wato dai siyasar ubangida kenan tana matukar rawa wajen su kansu matasan su dan ki shiga cikin al'amura eh kware kuwa wannan ma yana ba da gagarumar gudunmawa wajen mai da hannun agogo baya alhali ba haka ya kamata mulkin demokuraɗiyya mulkin siyasa ya zama ba a matsayin ku na 'yan gwagwarmaya ya ya kamata a yi wajen shigo da matasa cikin al'amuran alabisha a samar da shugabanci na gari da tabbatar da adalci a tsakanin al'umma abu biyu ne matasa lallai su dogara da neman na kansu ko sana'a ko aiki abu na farko kenan abu na biyu kuma lallai a tsaya a nemi ilimi ilimi na addini da kuma ilimi na boko domin idan kana da wannan abubuwan babu wani da ya isa ya zo ya jagaliyantar da kai babu wani wanda ya isa ya zo ya wofantar da hankalinka da tunaninka yi ci moriyar ƙuruciyarka alhalin nasa 'ya'yan suna nan a taskance suna nan suna makarantu masu tsada na kuɗi wanda mu ba mu isa mu je gurin ba to irin wannan in dai matasa suka tsaya suka hada kansu suka yi concentrating one business wato suka tsaya akan wani manufa guda daya mm. kuma suka tsaya suka tsayu da kafarsu wajen neman ilimi to ina mai tabbatar maka cewa sai kaga ana gogayya fada da fada tsakanin su da masu mulkin tsakanin su da wa'ancan ƴaƴan masu mulkin da aka tura su makarantu masu tsada domin abin hannu ne ni ma ina da shi albarkacin sana'a ko aiki da nake yi domin abu ne na ilimi ni ma ina da shi albarkacin tsaya tsayawa da na yi ka'in da na'in kai da fata ba dare ba rana nake neman ilimin nan na zamani nake neman ilimin nan na addini so ina ganin cewa babu wani abu da za a iya gaya wa matasa in har za su tsaye akan irin wa'annan ɗabi'u. sai wani duba da wannan shiri ya yi kan yadda wasu daga cikin ƙungiyoyin ɗalibai ta rikide su koma ƙungiyoyin siyasar gari wanda a tattaunawar mu da comrade umar hamisu kofar na isa babban daraktan ƙungiyar nan ta sadisak ya ce hakan na faruwa ne duba da mahimmancin da ɗaliban ke da shi a cikin al'amuran siyasa. Mafi akasari dai a ɗaliban da sai karatu a manyan makarantu za a duba a ga kusan kashi 80 cikin ɗarin su matasa ne. kuma masu gudanar da wato kungiyoyin ɗalibai abin da ake kansu a makarantu a SUG a wasu makarantun ake kansu da SRC Student Representative Council a matakin kuma e, local government kananun komai nan ma akwai local government student unions to manufar kafa inan kungiyoyin abubuwa ne kamar wajen guda biyar na farko kula da walwalar ɗalibai na biyu kare haƙƙinsu da kuma kare muradansu sai kuma abin da ya shafi wato kwato musu 'yanci da kuma nemo musu A tallafi sannan kuma sukan zama wakilan ɗalibai wanda idan an tashi wani abu a makaranta akan nemi a zona da su a nemi shawarwarin su ko kuma a ji menene su ra'ayinsu akan wani abu yunkuri na shugabancin wani ɗaliban yawanci su ma tsari ne irin na siyasa wanda mutum zai fito ya takara ya kuma yi mobilization ya nemi jama'a ya yi kamfen kuma ya yi wasu abubuwan da su bayyana sunan shi kuma wato za ka ga ƙungiyoyin ɗaliban nan sukan zama wato wato masu tsayawa tsayin daka akan kare haƙƙin ɗalibai kuma ba a san su da zama wato 'yan barandan siyasa ko kuma su zama lalle dole sai a layin gwamnati ba to abubuwa daban-daban za mu kalla na yadda amma da kuna ta maganar mm. ɗalibai ɗalibai me yake kawo tasirin gwamnati a ciki misali to kaga yanzu ana mulki na na dimokuraɗiyya kuma yayin zaɓe an ga tasirin ɗalibai a ƙoƙarin canja gwamnati ko kuma kawo wata sabuwar gwamnati ko kuma ɗorewa gwamnati to wannan sai yasa 'yan siyasa suke da interest akan su shiga su nemi shugabannin ƙungiyar ɗalibai na makarantu da na ƙananan hukumomi da na jihohi da na ƙasa ma baki ɗaya su zama yaransu kuma sai ya zama cewa su ma siyasar ɗaliban a makaranta ta yi tsada kamar da demokradiyyar ƙasa ta yi tsada a yayin neman tsada ta za ka yi yakin neman zaɓe za ka yi manyan banoni za ka ɗan ba da cin hanci za ka ba da siyasar makarantun ana bayar da cin hanci da sayan ƙuri'a da suwa za a ba cin hanci na farko aka kan ba ɗalibai na biyu kuma kwamitin da ba ba bane wala ala lokacin zaɓe ni ma a saka mu misali wani abu da kiran shi to the bot buying sayan ƙuri'a da kuma yadda za ka kafa fastoci da banoni duka ga wani abu ne da yake cin kuɗi to sai zama cewa ɗaliban su ma sun zama yan jari wujja ba wai akan duba nagarta da sai hanci da cancanta na ɗalibin da yake takara ba a kawai za a duba a ga wane ne yake da kuɗi wane ne iya kwalliya wane ne iya wane irin wani abubuwa ake duba ba na mantawa kuma ɗaliban kenan in haka ne akwai tasu na kasan kenan akwai tasu na demokradiyya amma da rabi ja idan baka wani ɗan guntun labari a can lokutan baya akwai wani da ya tashi yin takara wato da ya fuskanci cewa duk masu yin takara ne 'ya'yan masu kuɗi ne kuma duk suna da motoci in su tashi haƙin neman zaɓe sukan je a mota kawai shi da tashi ya ɗauko jaki ya hau kan jaki na tun daga bakin gate har cikin makaranta za kama iyu sai mai jaki sai mai jaki sai mai jaki to ga akalla wannan ya ja ra'ayin al'umma ta wani sigar daban kuma a ƙarshe ne ya ci zaben Ahmad biyu to amma a yanzu sai aka lalata abin yan siyasa suka shiga cikin abin suka zama yaran su ne a cikin kungiyoyin ɗalibai yadda in an zo amma ta yaya yan siyasa suke shiga ya zama yaran su ne yanzu ka duba ga dukkanin masu tara karin wato gwamna a jihar Kano za ga akwai kungiyoyin ɗalibai da an ka duba tun shugabannin kungiyoyin ɗalibai suna cikin kwamitin yakin neman zaɓe to in ka kalli bayan nan sai ka kalli su wasu a cikin su zama yaran yan siyasa sannan kuma kalli kuma a ciki wanda su kuma walau sun zama yaran 'yan siyasan ko ba su zama yaran 'yan siyasa ba sukan zama suna da shaja'a da gogewa da iya salo na siyasa da strategy za ga a ƙarshe sun zama su ma bayan sun gama makaranta sun zama 'yan tarakaru an yi irin wannan a da dama a Najeriya irin suka masanta Dino Malayi duk tsofaffin 'yan aluta ne a kalli ko yanzu wannan kwamishinan nan ta wato hukumar kula da harkokin 'yan sanda na Jati Bala Mamu ai ta yi shugaban ɗalibai a makarantar wato IABU Zaria kenan shugabancin ɗalibai shine yake kamar zama tsani kenan wajen tabbatar wajen eh. mutum ya zama ɗan takara ko na abu ko siyasar gari yakan zama tsani ya sa muta ya sa su ɗaliban su zama sa da gogewa da fahimta ta tsarin shugabanci da kuma iya siyasa yanzu da dama ne a ko'in da abokai na da da dama sa da kuduri na sun shiga harkokin siyasa bayan sun kammala makarantu sa suka zuko harkokin student union to akan hakan yana da advantage yana da muhimmanci to amma babban abin da ake so shine shi a shugabancin mutum san bauta zai shiga walau siyasar ɗalibai din kada wai muna shugabancin nan saboda a mutare abin duniya ko kuma ya zama cewa kawai saboda wato mu ma mu zama kullum mu ne aluja ko kuma mu zama yaran 'yan siyasa a a shiga da kyakkyawan niyya bayan an ga makarantar mai ra'ayin ya je ya ci gaba da harkokin siyasa ya zama cewa wannan gwagwarmayar da aka san shi a da yana yi ta kare haƙƙin ɗalibai in ya zama ɗan majalisa ko ya zama sanata ya ci gaba akan wannan da irin shehu sani a sun irin wannan gwagwarmayar a matakin ƙungiyoyin ɗalibai to babban abin da yake kashe harkar ƙungiyoyin ɗalibai shine shigar harkokin siyasa kace kace a ciki wato ja'in ba za ka zama in za su shiga yanzu sai dai su shiga baya baya kenan kana suka shi ban gane baya baya misali wato kana nufin siyasa ta dogari kenan wai ana ganin kamar wai taka sa a ciki zai kawo wasu sauye sauye eh taka rawar ɗalibai a cikin lamarin siyasa bayan sun ga makaranta kenan amma a yanzu a kanin ɗalibi da ɗan siyasa ko kuma shugaba a cikin gwamnati shine abin da ya shafi haƙƙin ɗalibai da wani tallafi da wata gudunmawa da za a bayar ya haɗa su amma kada a ji saboda ina shugabancin ƙungiyar ɗalibai ta ƙaramar hukuma ko ta jiha ko ta wata makaranta ke ya zama ne shugaban campaign organization ko kuma na wata jam'iyya kaza idan wannan jam'iyyar ta faɗi na ba kasar yadda wannan ƙungiyar ta ɗaliban wata jam'iyyar da ta ci zaɓe ba ta yi amfani da wannan ko kuma ya zama cewa an raba kan ƙungiyar ɗaliban an samu bam an samu faction wato an samu tsagi haka kuma kungiyar ɗalibai ta jihar Kano an samu irin wannan da cewa yanzu ta zo ta dinge kuma duk shigar al'amuran siyasa ne sannan kuma idan a ji idan gwamnati ta yi ba daidai ba a ji kungiyoyin ɗaliban nan sun shigo suna suka gwamnati suna kiraye kiraye amma kada ya zama sun zama wato ɗan abiyar rima a sha kiɗa suna cikin aljihun gwamnati gwamnati ta abin da ta ga dama kuma ɗan ba su ɗan wani abin yanzu ko yajin aiki ne aka yi na asu ya kamata a ji irin rawar da kungiyoyin ɗalibai suka shirya ta hakika amma duk sun zama wato maimakon a ji su zama masu yakushi sai suka zama kyan wallami babu yakushi babu cizo To da fatan Allah ya yi jagora shirin matasa da siyasa na wannan mako ya kammala a madadin mashirin shirin Muzammil Ibrahim ya kasai da tallafin abokin aiki Abba Haruna Idris ni da na gabatar Ahmad Rabiu Ja'en nake cewa da fatan za mu kasance tare mako mai zuwa a cikin wannan shiri matasa da siyasa.